Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ne karanto labaran Mahmud Lalu. Hukumomi a jihar Texas sun fara tuhumar wani matashi dan shekaru 17 da laifin kisan mutane goma mafi akasarinsu ɗalibai a makarantar sakandare da ke Santa Fe. Ɗaliban makarantar sun ce jami'an tsaro sun bayyana sunan ɗan bindigar a matsayin Demetrius Paguchis. wanda shi ake zargi da buɗe wuta a makarantar ta santa fe da misalin karfe 8 na safiyar jiya juma'a gwamnan jihar ta texas greg abbott ya ce 'yan sanda sun tsinci ababen fashewa a gidan dan bindigar da kuma wata mota da aka ajiye a kusa da makarantar da aka kai harin gwamnan abbott ya kara da cewa maharin wanda yanzu haka yana hannu ana tuhumarsa da laifin kisa ya so ya kashe kansa bayan da ya kai harin amma bayan da aka kama shi ya faɗa wa 'yan sanda cewa ya kasa samun zuciyar ɗaukar ran nasa gwamnan jihar ta texas ya kuma ce an yi amfani ne da bindigogi biyu wajen kai wannan hari wato da babbar bindiga irin ta mafarauta da kuma karama ya kara da cewa duka bindigogin na mahaifin matashin ne amma kuma babu wasu bayanai da ke nuna cewa mahaifin yana sane cewa dan nasa ya ɗauki waɗannan bindigogi yana mai kwatanta wannan hari a matsayin mafi muni a tarihin harbe-harbe a makarantun jihar ta texas wannan hari na makarantar ta santa fe na zuwa ne kusan watanni uku da harin da aka kai a makarantar marjorie douglas high school da ke parkland a jihar florida inda wani dan bindiga ya kashe ɗalibai sha shida da malami ɗaya sama da mutane 100 suka mutu a wani hadarin jirgin saman kasar cuba jim kaɗan bayan da ya tashi daga babban filin tashin jirage da ke havana jami'ai sun ce mutum uku sun tsira daga hadarin amma kuma suna cikin mawuyacin hali a asibiti kafafun yada labaran kasar ta cuba su raito cewa jirgin wanda na gwamnatin kasar ne na shirin barin filin tashin jirage na jose mati ne a lokacin da hadarin ya auku yana kuma hanyarsa ta zuwa birnin holguin ne da ke gabashin kasar ta cuba wani da ya shaida lamarin ya ce jirgin kira boeing 737 wanda ya tsufa ya yi gaggawar dawowa filin tashin jiragen gabanin ya faɗi a wata gonar rogo jim kaɗan bayan da ya tashi shugaban kasar ta cuba miguel diaz canel wanda ya hanzarta zuwa inda jirgin ya faɗi ya ce an kashe wutar da ta kama a jirgin sannan ana kan kokarin gane fasinjojin da ke cikinsa tare da gudanar da bincike kan abin da ya haddasa wannan haɗari hukumomin sun ce akalla fasinjoji 104 ne ke cikin jirgin da matuka da masu kula da jirgin su shida waɗanda duk 'yan ƙasar mexico ne gwamnatin mexico ta ce an kera jirgin ne a shekarar 1979 kuma wani kamfanin kasar mai zaman kansa ne ya ba da hayarsa ga kasar ta cuba hukumar lafiya ta duniya who ta fitar da wata sanarwa a jiya juma'a wacce ta nuna cewa binciken da aka gudanar ya gano cewa yiwuwar yaduwar cutar ebola da ta sake bulla a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na ƙara faɗaɗa a duk faɗin ƙasar wannan sanarwa ta fito ne bayan sabbin mutane da aka samu sun kamu da cutar a wasu cibiyoyin kiwon lafiya da ke mbandaka birni mai ɗauke da mutane miliyan ɗaya a arewa maso gabashin lardin equator birnin na mbandaka na da tazarar tafiyar kilomita 150 ne daga bikoro asalin yankin da aka fara samun ɓullar cutar a farkon watan nan babban daraktan hukumar ta who dr tedros adnom gabriyesus ya kwatanta lamarin a matsayin babban abin damuwa hukumar ta lafiya ta ce tana kan tura ƙwararru a fannin kiwon lafiya domin su sa ido kan wannan birni tun da farko an aika da allurar yaƙi da cutar ta ebola guda dubu hudu waɗanda suka isa tun a ranar laraba a kinshasa babban birnin ƙasar ta congo zuwa yanzu an tabbatar da samun mutum arba'in da da suka kamu da cutar tun bayan da aka fitar da rahoton barkewarta a makon da ya gabata inda har mutum ashirin da uku suka mutu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a masar ɗinkin duniya ya cicciki isra'ila saboda yadda take take haƙƙoƙin falasɗinawa a jiya juma'a zai ra'a da alhussein ya faɗa a gaban taron majalisar kare haƙƙin bil'adama da aka yi na musamman cewa ana saka mutane a cikin tsananin ƙangi tun daga haihuwarsu har zuwa mutuwarsu a yankin falasɗinawa da aka mamaye inda mutane miliyan ɗaya da tara ke zaune a yankin gaza akwai yiwuwar wannan taro na musamman ya kafa wani kwamitin bincike kan tashin hankalin da ya faru a kan iyakar gaza a makon nan lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 60 kana wasu 2,700 suka jikkata kuma daga cikin waɗanda suka mutu har da mata da ƙananan yara ciki har da jaririya mai watanni takwas sai dai jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya ya ce kafa kwamitin binciken ba zai sauya komai ba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda ba iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. sauraro barkanmu da sake haduwa wannan safiya ta asabar 19 ga wata na shekara 2018 watan mayu to gashi kuma dai asabar an dauki azumi na uku kenan ko ga mm. wanda suka fara a daya ga wata kenan eh, eh wanda kuma suka fara 30 na wancan wata ya zama sun dauki guda hudu kenan ko mm, to Allah ya sa duka a dace to amin amin jama'a mm. assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin haka yake suna na Usman Ahmad Kabara tare da ni Daula Salim. To Daula kan mu tsaya mu bata lokaci bari mu je ga gaishe-gaishe. Kafin mu da ji labarin da Salmanu Farisi ya aiko mana na wannan bawan Allah wani babar babarbare da ya ziyarci Sudan. a hanyarsa ta zuwa maka mm. eh, da kuma wani na fulatinin da wani shi ma babu sama'il ya aiko mana shi eh. ma dan fulani da yan sanda suka koro za mu ji yadda ta kaya duk za mu saurara idan eh. mun dawo daga dandalin gaishe gaishe to zan fara ne da zangon Hausa Youth Association of Kumasi wato wata kungiya ce ta matasan Hausawa a Kumasin kasar Ghana kasar Ghana oh, yawa mm. to zan fara ne da mutane ko ce mutum na farko shugaban su wato Chairman Muhammad Awal Alhassan mai lafiya mm. sai kuma kuma mubarak muhammad duku sai tafi da tijjani mm. ali abubakar kenan sai kuma ababa ali sulaiman da abdulsamad PRO PRO din kungiya to jami'in hulɗa da jama'a kenan to sai mu ce muna godiya zango Hausa Youth Association of Kumasi wanda sakon fatan alherin ne zuwa gare ku daga abar ya huce ah, sai kuma za a iya ci gaba da sauraron mu ta Alfa Radio ko ta Alfa Radio ba a can Kumasi a kasar Ghana to sai kuma gaisuwar Abdulaziz Adili Toro da ya ce a gaida mai dukkanin ma'aikatan aikin jarida na gwamnati da masu zaman kansu duk gaba daya a jamhuriyar Nijar mm. to bayan wannan sai mu je kai tsaye bari in faro don na ga yan warkoki na kaɗan ne daga shafin naki ne na dandali. Na dandalin ah, Facebook. Eh, eh, na dandalin mana a bari ya huce ba. To nura mm. Nuruddin Sha'aibu ne sai kuma Anas Lurwano Runka sai ga fatan alheri zuwa ga Fa'iza Haruna Karaye da Ali ko Alhaji Sani Katsina sai Musa na Lawan Jabo sai Bakar Sa'id sai Ibrahim Muhammad ga fatan alheri zuwa ga Habu Jambulo sai kuma ga fatan alherin a bari ya huce zuwa ga hayaso rodo. Audu da kuma Nazib Abba sai Sama'ila Muhammad gaisuwar fatan alheri na ya huce zuwa ga yusuf kuyan banandas da kuma jafar ahmad sai awal mabu da kuma muhammad musa sai mustapha sulaiman sai bili zakzakiya zalla Hadija sai kuma Muhammad Uba sai Lawal Bala Azari Gaisuwar fatan alherin a ya huce zuwa ga Abbas Yusuf da kuma Jibrin Umar na Basa daga karshe sai Najib Bamalli da Tasi'u Musa Dan kunkuru da bashir tsalha sai aminu tanimu da kuma ali muhammad malanta da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma za a sha ruwan lafiya ma da Usman sanne da kokari an mm-hmm. gaishe ka. Mm-hmm. To ni ma bari na garzaya inda ka fito. To sakon gaiso mu na a bari ya huce na dandalin mu na Facebook zuwa ga Buhari Musa Madalla tare da Umar Yusuf. Fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Bashir Hassan tare da Alhaji Umar Jibrila da kuma ɗan jinjini bulan yaƙi tare da Abdul Ahmad da Saminu Muhammad. Fatan alherin mu na dandalin abar ya huce zuwa ga Nura Jibril tare da Kabir Ibrahim da kuma Ishaka Saddiqa tare kuma da Bana Kawu da Abba Abubakar. Fatan alherin abar ya huce zuwa ga Allah yafe Garba Sai fatan alhera a bari ya huce zuwa ga awal jangalula jangalula tare da Alhaji Gada da kuma Mujtaba Aminu. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga awal Abubakar tare da Musa Muhammad Awal da Lawal Gogari Gogari Sai gaisuwan fatan alherinmu na dandalin a bar ya huce zuwa ga Sha'aibu S. Fada tare da Nazir Muhammad Bubuce da Yusuf Adamu Big Brother da Zainab Sheikh Usman tare da Suleiman Magaji Viri. Sai fatan alherinmu na a bar ya huce zuwa ga Nazifi Musa Abubakar tare da Haruna Siraj. To sai shafi na ƙarshe da ke hannuna gaisuwan fatan alherinmu na a bari ya huce zuwa ga awwal ɗalibi tare da Babangida Adamu bayan fada. Fatan alherin a bar ya huce zuwa ga baba gana Alhaji Dabo zuwa Guru sai fatan alherinmu na ƙarshe a yau zuwa ga Faisal Madu tare da Mansur Yusuf da kuma Umar Sambo. To ina fatan duk kuna cikin ƙoshin lafiya. Mm. Amin summa amin. A sha kuma ruwa lafiya. Yawwa a sha ruwa lafiya. Daula dai daula ya dai daula daula a miƙe. ba Usman karfe nawa ne yanzu? Safa ne. Safiya ce ai. Yawwa to ai a miƙe. Da kuzari na fa da karfi na ba Kuma gida ne in ana mun ana cewa. An ah, kira ɗaya wani a hanya. <laughs> To to yanzu ga zai mu je. Ka san ba mu mata mun fi baza da yunwa. Gaskiya ban iya saboda saboda kuna azumi za ku ta aikin gida kuma sosai mai aiki ba abin da ba ma yi <laughs> amma ku ta ji wani kanta ya fashe eh ba da <laughs> to bari mu dan shakata mu dawo to madalla mun gode da wannan wakan 'yan sahawa. Hmm, to yanzu bari in baki in fara baki labarin da Baba Sama'ila ya aiko ni na Bafulatani ko mu fara sa na bari za shi maka. Mu fara jin na fulanin tukunna. Allah. Da mu jira ɗin dariya ka san ku fulani kullum kuna da kayan dariya. Za ki ji na babarbaren shi ya ba fi kwaba a wannan labarin. To bari mu gani wa ya fi kwaba. To na farko dai babu Ismail ne turo da labari ya ce min kamar daga mm. wani labarin nan na bafulatani shi babarwar da babarwar ne kin san babu katsini ne babu Ismail amma ina zargin yana da jinin bare bare. Bare bare ko? Eh, mm. saboda yana taba mu da yawa wani bafulatani ne mm. yan sanda suka koro shi a yi laifi a guje. To fa. Ya rare kin san mu ga gamsu ba babu da jiki ya gudu mm. ya falle malam yana zuwa daidai wurin wani masu gyaran firij sai ya katse kawai ya shiga ya buɗe wani karamin firij kawai ya shige abin shi cikin firij ya buya ashe yan sandan da suka biyo shi ya fake ya kuɓuya din mm. tsaf amma dan sanda ɗaya ya ga sanda ya shiga tofa sai ya zo dan mm. sanda ya zo shi ma yana zuwa ya ci birki a wurin kawai ya kwankwasa firij kwas kwas kwas kwas waye a ciki sai kai dan fulani daga cikin kuka shiru da bakin ka dan azaci ba nan bane gaje gaje zobo ne da kunan aya to fa babban magana <laughs> Kai dan Fulani. Shi kuma mm. dan sanda sai cewa to fito mu sha. Sau fa. Shi kuma sai ba Fulatani wani wayan ya sake zuwa ma yace aradu ban yi sanyi ba. Ah! <laughs> kin ji to mana abinci ai ai wai shi nan yayi wayo ne ashe ashe zai zo ya shirme ai ni na dauka eh. cewa abin nan yau eh. karo na farko an eh. samu dan fulani mai wayo har ya iya buya abin da yayi shiru da yayi shiru to eh, to bari ki ji shi kuma abin da barbare bari mu bi Salmanin Farisi mazaunin Sudan to bari mu saurara mu ji me ya aiko mana da shi to bari mu ji wasu shekaru ne can baya a nan kasar Sudan a lokutan ana tafiya maka tafiyar kasa da kenan kafin a rufe hanya a na zuwa to sai wani babbar bari ya yi tafiyar ƙasa ya wuce garuruwa ya wuce ƙasashe har allah ya kawo shi sudan da ya zo sai ya same mu a cikin birnin khartoum sai ya ce mana ina ne zariba sheikh abdulrahim albura yake inda mawakan furkatu sahawa suke sai muka ce masa ai ka baro wannan garin a baya ya ce to shi yana so in ya je maka ya dawo a zo a raka shi ya je ya gano wa'annan mawaƙa na ƙungiyar furkatu sahawa a lokacin shek abdulrahim albura yana raye bai mutu ba sannan mawakan su ma duk suna rayu ba kamar yanzu ba da zariba kowa ya kama gabansa wannan babarbare ya wuce ya tafi ya je aikin haji a dawowa ya ce ba zai hau jirgin sama daga saudiya ya tafi najeriya ba zai sake dawowa ta ƙasa saboda ya ƙara samun lada babarbare da ya dawo sudan to a can saudiya ya riga ya kalli koriyar gubba inda kabarin annabi yake ya leƙa ya ga kabarin annabi ya ga kuma gurin ziyara kaga a nan guri ne wanda kowa yake ta kansa wanda wani bai damu da wani ba kai addu'o'in ka ba mai ce ma me kake yi me kake karantawa ba damu da kai ba to da bari ya dawo ya zo sudan sai ni na jashi na kai shi zariba sheik abdulrahim al da ya je sai ya ga nan ma ga wasu kaburbura ga kuma koriyar gubba ya baro koriyar gubba a madina kuma ya zo ya sake samun wata koriyar gubba a zariba sheik abdulrahim al to sai ya ga fa abin ya sauya ya ga nan kuma jama'a ne sun zagaye jama'a sun zagaye shek abdulrahim albarai ana kare lafiyarsa kowa ya zo zai gaida shek abdulrahim albarai sai ya duka kasa sai ya tsugunna sai ya ba da girma sai ya ga dai yinda ake yi wa shek abdulrahim albarai fadanci da ya ga yadda tsaro kuma yake a gurin sai ya ce to ce ni ban ni rashin sani ta kama ni wato ashe annabi da ta kaura daga madina bata tafi ko ina ba nan ne ta taho wato annabi sanda ta kaura daga madina nan ne ta dawo muka ce kai karkai sabo fa wannan ba annabi bane yace a a a na ga yanda ana bashi girma kawai ni dai kawai na yadda haka ne annabi da ta faro madina a sai nan ne ta dawo to wannan shine abin da ya faru wannan an yi shi ba sharri muke muke yi musu ba saboda haka ya kamata su ma fulani ku basu su dan huta kaɗan ku faɗi bare bare to kin ji dai dan dan babarbare ya ce annabi ashe da ya kaura ashe nan ya taho yana suda ya a suda <laughs> <laughs> to saboda haka sai eh, eh, wannan shi ban shi sai a hankali a ruwa lafiya yau dai kan wannan Salmanu Faris ya kwaci fulani yau gaskiya kam ya eh. kwaci fulani <laughs> To jama'a a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan mako sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu maganar ke cewa shi ke kawo da rabon wani saboda haka ba za mu bari ya huce ba bari mu tafi ga 'yan sahawa. Mm. To shi kenan Daula Salim ce daga nan birnin Washington tare da Usman Ahmad Kabara. Muke cewa a sha ruwa lafiya. Ya madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.